Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a jami'ai a ƙasar Telan sun ce an fara aikin ceto yaran nan guda sha biyu da kocin wasan ƙwallon ƙafarsu daga cikin kogon nan da suka makale ciki. Wasu ƙwararrun 'yan iyo sha uku daga ƙasashen waje da kuma wasu na ƙasar ta Telan su biyar ne ke wannan aikin. Kowanne daga cikin yara sha biyun zai samu raƙiyar 'yan iyo biyu. ana kyautata zaton za a fara fitowa da yaran daga karfe tara na yamma agogon yankin a yau dinnan lahadi an fara ruwan sama kamar da bakin kwarya a arewacin tailan inda yaran suka makale cikin matsatsen kogo mai zurfi wanda ke kuma kunshe da ruwa wannan al'amarin na iya tilasta ma masu ayyukan ceton su ƙara ƙaimi a halin da ake ciki kuma iskar shaƙa ta oxygen da ke cikin kogon ta ragu wanda hakan ka iya galabaitar da yaran sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce takunkumin da aka kakaba ma koriya ta arewa zai ci gaba da aiki har zuwa ƙarshe wato bayan da aka yi cikakken bincike aka kuma tabbatar cewa an kawo ƙarshen shirye-shiryen nukiliya a ƙasar kamar yadda shugaban ƙasar kim jong-un ya alkawari da yake magana yau dinnan lahadi a wani taron manema labarai a birnin tokyo na japan da takwarorin aikinsa na koriya ta kudu da japan pompeo ya ce a yayin da muke samun karfin gwiwa sanadiyar tattaunawar da ake yi ci gaba da tattaunawa bai isa ya zama hujjar ɗage takunkumin ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc adadin waɗanda suka mutu a haɗarin jirgin ruwan 'yan yawon buɗe idan nan da ya auku daura da tsibirin shakatawar nan na piket da ke kudancin thailand ya karu zuwa 41 kuma jami'ai sun ce gwanayen iyo da sauran masu kai ɗauki na ta ƙoƙarin neman mutane sha biyar waɗanda har yanzu ba a same su ba an yi jinyar mutane aƙalla sha biyu a asibiti jirgin ruwan na dauke ne da mutane 500 ciki har da 'yan yawon bude ido 93 da ma'aikatan jirgin 11 da kuma wani jagora lokacin da wata igiyar ruwa mai tsawon mita biyar ta tuntsar da shi kyaftin ɗin jirgin ya ce baraguzai sun toshe bakin bututun zuƙo ruwa daga cikin jirgin wanda hakan ya sa jirgin ya karkace har daga bisani ya tuntsire baki ɗaya. akasarin waɗanda ke cikin jirgin 'yan china ne don haka shugaban china shi jinping ya yi kira ga ma'aikatar harkokin wajen thailand da kuma jami'an diplomasiyyar china da ke thailand da su ƙara ƙaimi wajen ƙoƙarin nemo mutanen mutane sama da sha biyar aka kashe wasu kuma sama da ashirin da hudu aka raunata a wasu hare-hare biyu da aka kai a jiya asabar a rukunin ginin da ke kunshi da ma'aikatar cikin gida da ma'aikatar tsaro da ke magadishu babban birnin kasar somalia a cewar shaidu hari na farko ya auku ne lokacin da wasu 'yan bindiga suka tayar da wasu manya-manyan bama-bamai a mashigar ma'aikatar ta cikin gida kafin wasu mayaka suka afka ciki an ga yaƙi na ta tashi a wurin shaidu sun ce su ma jami'an tsaron sun kaddamar da hare-hare na taka ma mayakan birki yadda suka kwashe sa'a guda suna ta musayar wuta da mayakan kafin suka yi nasarar shawo kan mamayar suka kuma kashe uku daga cikinsu shaidu sun ce daga cikin waɗanda aka kashe a harin na farko har da wani wato ma'aikatan gwamnati. mutane akalla 49 ne suka mutu a yayin da kuma har yanzu ba a san inda wasu fiye da 47 suke ba tun jiya asabar a kudu maso yammacin japan bayan gocewar laka wadda ta biyo bayan ruwa kamar da bakin kwarya a cewar kafar labaran gwamnatin japan nhk kafar labaran ta kuma ce mutane sama da miliyan ɗaya da rabbi sun tsere daga muhallansu hukumar kwana-kwana da yaƙi da sauran bala'o'i ta japan ta ce an kuma shawarci ƙarin mutane miliyan uku da sauransu da su ƙaurace ma wurin musamman ma a yankin da kuma ƙauyuka yayin da ake ci gaba da kwararar ruwa a yankunan yammaci da kuma tsakiyar japan cibiyar nazarin yanayi ta japan ta yi gargaɗin da a ɗau mataki sosai. 'yan tawayen talibai da ke afghanistan labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu wasu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Kowa kasashen da suka ci gaba a duniya kamar a nan Amurka ciyar da yara a makarantun firamare da sakandare abu ne muhimmi. Amma wannan sabon abu ne a wasu kasashe masu tasowa kamar Najeriya, inda ciyar da yara musamman a makarantun firamare ta zama babbar hanyar jawo hankalin yara da iyayensu su tura su makaranta. Ko da shike wasu rahotanni suna nuni da cewa da zarar an raba abinci yawa-yawa daga cikin yaran gida suke tafiya. Kan wannan batu na ciyarwa, gwamnatin Najeriya ta ce yanzu tana tafiyar da shirin ciyarwar a dukkan makarantun kasar bayan da aka yi gwaji a wasu jihohi ciki har da jihar Kaduna, inda shirin ya ci kuɗi dala miliyan dubu goma a shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Da yake magana kan wannan shirin gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El Rufa'i ya ce da farko an fara shirin ne da makarantu dubu hudu da arba'in da shida yanzu shirin yana da makarantu dubu hudu da metan da hamsin da shida ga rahoton da Iliya Kure ya aiko mana. We need that the program would save parents money, expand the demand for farm products, and create jobs for the catering vendors. In a sense, winning for our children, depriving them of hunger, meant winning for our farmers and caterers. Mun sani wannan shirin zai taimaki iyaye wajen rage kashe kuɗi zai taimaka wajen faɗaɗa buƙatar amfanin gonaki ya kuma kirkiro da aikin yi musamman ga masu dafa abinci a takaice zai kawo ci gaba taurin kare yaran mu daga yunwa ya kuma buɗe hanyoyin shigan kuɗi ga manoma da masu dafa abinci hakan kuma zai taimaki gwamnati wajen ɗaukar matsayi don aiwatar da dokar ilimi na bai ɗaya amma a hira da wasu mazauna kaduna abin da ke faruwa daban ne da zancen da gwamnati ke yi to ni a gani na ba a shirya wannan ba da abinci a makarantu ma yara da kyau ba ya kamata idan za a yi idan za a ya kamata da daga farko an yi mishi shiri mai kyau yana da kyau a ba ma yara abinci a makarantu a lokacin break break na gama sai abun nan su dawo aji idan kuma za bari sai an tashi ne zuwa kamar karfe daya sai a bada abinci sai masu bada abincin bari zama malamai in ba sannan kuma su yaran a neman da za yi a shirya su inda za su ne karɓa abincinsu da wuri su ci da wuri a koma aji so ni na gani wannan um, bada abinci a makarantu in abu ne mai kyau amma in ai mishi shiri mai kyau in ba yi shiri mai kyau ba kar ma a fara kuma wanda na gani kamar a gefen wurin aikinmu nan gaskiya ni ban gan an mishi shiri mai kyau ba saboda yaran abinci ne kawai yake kawo su makaranta in sun ci abinci sai su tafi gida suna na rabo mai samari to game da abincin da mai girman gwamna yana kokari akan ana ba yara free feeding eh, ya yi kokari kwarai da gaske amma mu iyaye dai muna dan damuwa domin muna ba mu da isasshen eh, azuzuwa na biyu ba isasshen furnitures na uku ba mu da inda yara suna zuwa bayi to mu mu ce ya yi kuskure ba da ya kawo wannan magana abincin nan amma roƙonmu dai ya ƙoƙari ya tana da mana wa'anan irin abubuwan nan. Wata malama ɗaya daga cikin makarantun da ke garin Kaduna ta nuna bukatar da ya fi dacewa a makarantun firamare. Maimako a basu wannan abincin muna roko. a taimaka a siya musu takardun makarantu domin su facebook wanda za su dinga tafi gida suna karatu suna dan ko assignment na aka ba su, za su iya duba tuwa nan facebook din da aka ba su, amma in aka ci abinci ne a dinga ba su, abincin nan baya taimaka domin da yawan su ma in suka ci abincin in suka gama za su tafi gara mu ma nan cikin birni amma a kauyuka in suka gama cin abincin na ba ruwan su da ma karatu sai dinesde sun tafi gida kenan amma in aka ce a daina wannan kudin nan a converting din shi a ba da shi a siya musu kayan aiki na wanda za su dinga tafi gida da shi in malami ya ba su aiki su ma je su yi a gida wannan a gani na zai taimaka fiye da abincin nan kuma roƙonmu shine gwamnatin ƙasar nan su taimaka ma ya'ya da kujerun zama domin yawancin makarantun ba kujerun zama to baka zo na ka ji daɗi ba ya za ka yi ka yi rubutu muna roka a taimaka a ba ma 'ya'yan nan kujerun zama domin aiki ya inganta a wannan jiha. Tattaro hankalin yara don su koma ajuzuwa bayan raba abinci abu ne da ya sha karfin makarantu da dama. Ana gama raba abinci, karatu ya kare kenan a mafi yawan makarantun da na zaga. Dole ne a samo mafita ga wannan in har ana so yara a Najeriya su yi karatu. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. A jihar Katsina wakilan majalisar dokokin jihar sun yunkuro wajen ganin an inganta makarantu da harkar ilimi a yankunan da suke wakilta a majalisar. Wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya zanta da wasu wakilan majalisar kan wannan kuduri. Umar Ali Binda shi ne ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Binda a majalisar dokoki ta jihar Katsina ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar domin daga darajar wasu makarantun firamare a yankin da suka daɗe ba a duba su ba. Wannan kuduri da na kawo don a daga darajar wa'annan makarantu a karamar hukuma ta tabinda wanda suke kama haka wata ko dakwale primary school wadda take a bora ward sai a dan doro primary school wadda take a doro ward sai kuma jiba primary school wadda take a jiba ward sannan sai makarantu na gaba da primary wata ko secondary wanda suke kama haka guda uku gaman secondary school tama a ward din tama sai gamande secondary school shibda uh, shibdawa shibdawa sai kuma gamande a secondary school dallaji wadda take a dallaji ward wa'annan makarantu kamar yadda na gabatar tun daga primary schools din wa'annan primary wasu su ciki an yi su ne shekaru da dama da suka wuce kamar tun lokacin da aka yi upe a wannan makarantu su sun samu ƙarin azuzuwa to amma suna nan ba su samu irin gyara ba haka suke hidda ɗalibai ɗaliban nan suna tahowa daga wa'annan primary zuwa wa'annan secondary schools kamar na zayyana kalilan daga cikin wa'anda suke da bukatar gyara a cikin wannan karamar hukuma ta da wannan primary school din da wannan secondary school uku uku da na zayyana suna da bukatar gyara da kuma kayakin aiki domin kamar yadda na ce duk abu na da dan adam ya gina ko ya kirkira ko ya shimfiɗa yana son gyara bayan wani lokaci to wannan makarantu sun yi shekarun da suke bukatar wa'annan gyare-gyare kuma suna bukatar musamman musamman su secondary schools din suna bukatar kayan ka ce makarantun nan da ke yankin ka suna bukatar wasu kayan aiki wani irin amfani kake ganin za su yi waɗannan ɗalibai kayakin aikin nan wannan shine zai taimaka wajen kyakkyawan koyarwa da kuma koyo ga ɗalibai da su malama ya za ka kwatanta mani yanayin da su waɗannan makarantu suke ciki idan ka ga hotunan musamman wannan dakwa da primary school wallahi abin za ka kai kamar kai kuka kuma za ka ji babu daɗi a nan ciki ciki wa'annan yara suke wannan koyo da kuma malaman su suke koyar da su. To ko ke matsayin su yan uwanka yan majalisa akan wannan kudiri da ka gabatar na gyara su waɗannan makarantu na yankin naka? Majalisa ta yi amsa da wannan matsayi da kuma wannan kudiri kuma yanzu abin da ya rage shi ne gwamnati wato ko bangaren zartarwa tura musu domin aiwatar da wannan aikace-aikace. Shi ma ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar dan dume a majalisar dokokin ta jihar Katsina Alhaji Haruna Goma ya faɗa mani dalilin shi na gabatar da wani kudiri na gyara masu wata makarantar mata a karamar hukumar ta dandame. dalili na na gabatar da wannan kudiri a ƙasa ko in ce muka duniya gaba daya tana kira ga ba da muhimmanci akan al'amarin ilimin ya'ya mata to ko ba komi ba karamar nasara ba ce muka samu wanda akalla ka duba kamar cikin garin na tabbatar mun yi bincike ba a ɗauki yan firamare wani ba akwai ɗaliba sama da ɗari takwas a cikin wannan makaranta wanda yanzu ina mai tabbatar maka sun kai dubu ɗaya da wani abu da alfahari ne a matsayinmu na mutanen arewa wanda da ana kyaman ilimin ya'ya mata kuma an yi kira ga iyaye da su ba da goyon baya ga ilimin ya'ya matan nan kuma sun tashi tsaye eh, da kawo yaran su makaranta to kaga tunda mun samu wannan ci gaba ya kamata ya zama mana mu sauke nauyin da Allah ya dora mana na kira ga gwamnati da ta duba wannan abu ta duba wannan al'amari ta dauki matakin da ya dace Alhaji Haruna Goma ya shaida mana cewa makarantar ta 'yan mata da ke a karamar hukumar tasu ta Dandume tana fuskantar wasu matsaloli da dama to makarantar tana fuskantar matsala babban matsalar da rishin azuzuwa na biyu ana ma neman ƙarin malamai a makarantar ya kamata a ce su yara ta suna ƙanana mata mun koya masu tarbiyya hatta wuraren da za su tsugunna galibi a waje suke tsugunna to in ka ga yarinya tun tana karama ta kan gari ba ta jin kunya fitar tsaraicin ta kaga wannan ba abu ba ne wanda kowa zai so a ce eh shi ta saba da haka yasa muke son gwamnati ta dau matakin gaggawa don killacewa da gina azuzuwa kuma da ƙara makewayi a cikin wannan wannan makaranta. Bello Abdu Dan Musa shine shugaban kwamitin ilimi na majalisar dokokin ta jihar Katsina kuma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dan Musa shi ma ya nemi gwamnati da ta gina masu makarantar sakandare wanda a cewarsa makarantar sakandare da ke da ita ta samu cunkoso inda da yawa wasu in sun kammala makarantun firamare ba su zuwa makarantun gaba sai dai in sun samu ta kwana. Ba daga daraja bane ba gina sabuwa ce junior day secondary school saboda ita wannan makaranta an gina tun 1970 Amen. yau kaga kusan shekara arba'in kenan kuma a lokacin the whole safana district ita kaɗai muke da ita har 'yan safana nan suke karatu to yau makarantar nan ta cike ta kai matsayin ma makarantar za su ɗauki yaran ba da za su sanya su so shine na ga ya zama wajibi mu nemi gwamnati ta yi mamanta sakandaren wanda za ta rika yaya ɗaliban za su je ita wannan makaranta domin har yanzu ita wannan makaranta tana da primary school ɗin da ke ba ta ɗalibai ka ko yanzu akwai primary school alƙalla wajen ashirin wanda ɗaliban da suke yayewa nan kawai suke iya tafiya sai ko wanda Allah ya ciyar ya tafi makaranta kwana so kaga akwai bukatar wannan makaranta a wannan yanki domin ba da gudunma ko kuma ƙara ba da gudunma dangane da haɓaka matsayin ilimi a wannan karamar hukuma ko kuma a cikin garin dan musa dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar mani a majalisar dokokin alhaji aliyu sabi'u muduru ya bayyana fatan shi akan yunkurin kafa makarantar kiyon lafiya a yankin na karamar hukumar mani fatan da nake ga al'umma karamar hukumar mani ni na isar da sako na a zauren majalisa na kuma abin da bature ke ce primary assignment wato in ga cewa an na isar da korafi kuma ya shiga cikin kasafin kuɗi so execution wato tabbatarwa yana bangaren majalisar zartarwa ina roƙon waɗannan bayan Allah su ma su ainihin ƙara zage damce kamar yadda na san suna yi an ce wannan makaranta ba a mazabar ka za a kafa ta ba ta za a kafa ta ne a can yankin funtuwa ko wannan lamari yake to abinda na sani dai a matsayin dan majalisa wani shine za a yi makarantun lafiya guda biyu za a yi school of nursing wato makaranta ta ainihin kula da koyon aikin jiya da ainihin kula da marasa lafiya saboda haka abin da na sani ke a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2018 shine za a yi makarantar nasin a funtuwa za kuma a yi makarantar midwifery a mani zardin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya Kullum muhimmancin ilimin ɗiya mata baya misaltuwa ga ci gaban al'umma, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sani Shu'aibu Malumfashi ya sake dubawa a cikin wannan rahoto. To harkar ilimin mata dai yana da matukar mahimmanci ta duk in hanyoyi da dama idan mutum ya yi la'akari da su tun daga kan zamantakewa da ma yadda ma za ta iya kulawa da kanta. Kuma don jin don kwagwab ya sanya na sami wani tsohon malaman makaranta wanda yanzu ma a halin da ake ciki shugaba ne na ɗaya daga cikin makarantun sakandare da ke nan Kaduna. Malam sunanka. Sunana Alhaji Usman Hassan, principal na Government Secondary School Angon Shanu. To, bai kokarin da muke na ilmantar da mutane game da mahimmancin ilimin ya mace munan arewa ana da ɗan sakaci haka waɗanne irin tsokaci ne za ka yi game da mahimmancin ilimin ya mace wanda zai sa mutane su canza ra'ayinsu na cewa ni ba ni son yata ta karatu ko ga dalili ga dalili wallahi akwai mahimmanci da yawa game da ilimin ya mace akwai ma magana da ake cewa ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da ƙasa baki ɗaya ne yanzu dai in ka je asibitocin yawanci za ga cewa waɗansu abubuwa da ake yi na duba mata za ga maza ne suke amma ka samu mace ta abin nan to kaga na gurin an tsara mutuncin mace an kuma tsara mutuncin mijinta ba. sannan kuma akwai gurare da yawa wanda za ka duba ga muna buƙatan mu su je su yi wanda yake in muka faɗa ya suka karanta to alhamdulillah kai ko a gida za ga idan mace tana da ilimi to yaranta da take da su a gida tarbiyyar su tsaftar su da sauran abubuwa da suka shafi gida za ga daban take da wance bata da ilimi saboda haka nan kaga a cikin gidanka ma yana da kyau a ce matarka ta yi ilimi ya zaka irin makarantu da muke da su wanda suke kula da mata a nan musamman a manan Kaduna za ga wato irin ilimin da suke bayarwa akwai bambanci kuma alhamdulillahi muna da kira ga mutane kamar da aka farka ina kala farkawa a ci gaba da ilmantar da ya mace saboda ilimin yana da muhimmanci bambanci kwarai da gaske kuma ba wani bambanci a cewa karatun addini daban karatun boko da a dukkan su ilimi ne wadanda yake malumman mu da sauran fastoci da sauran duka bangarori suna kira da kai ƴaƴan nan a ji a ilmantar da su mata saboda mai saboda ƙasa ta ginu al'umma ta ginu ko bankin nan ka je ma alhaji sani za ga cewa wato wacce za ta je ta je ta cika ainihin takarda za ta fito da kuɗi ko ta shigar da kuɗi idan ba ta da ilimin ya za ta yi sai dai ta nemi wacce za ta saka mata in ta je rubuta wannan ta rubuta mata abin da bai dace ba fa aka zo aka bin aka ga an yi samu matsala saboda zaka nan ilimin ta in tana da shi kamar yadda kai magana sha'anin na polio da sauran alluran da ake yi mata da mai ilimi sai ta fita da wanda ba ta ilimi ta shiga gidanka ta magana ko da gidan ba wanda take jin hausa ko abu ta yi magana abin nan kuma ita wacce za a zo a samu ta ga eh, eh, wacce ce bahaushe ko mai ilimi sai ta fi sakin jiki da ita da ta ba ta duk abin da take bukata haka nan a banki idan ta je za ta iya daukan biro ta rubuta ta komai ta komai ta fadda abin da take so kai in ka ajiye su ɗaya da ɗaya malam ga mai ilimi ga mara ilimi ilimi wallahi a gurare daban-daban daban sai ka bambanta su da yawa usman dan hassan principal na makarantar ka dawo da ke nan gwayin shanu kaduna na kuma sami wata tsohuwar malamin makaranta fatima abdu kazaure gaskiya ba wa ya mace damar ilimin samun ilimin nasara yana da mahimmanci kwarai da gaske akwai bambanci tsakanin macen da ta yi makaranta da wadda ba ta yi makaranta ba na farko zan zamantakewa na da mijinta za su samu kwanciyar hankali za su fahimci juna za su zauna lafiya in tana da ilimi ko kuskure ta yi za ta fahimta in yi mata magana ba za ta hargitsa kaza kaza kaza ba amma in wanda bata ilimi ba ne ba za ta kwanta da hankalinta ba balle ta fahimci mai mijin yake faɗa balle ta gyara kuskurenta na biyu wajen kula da 'ya'ya kula da 'ya'ya in kamar tsabta jikinsu ta hanta musu wanka ta gyara su ta hidima kai su makaranta to kaga duk wannan in ban ba ilimi gare ta bata damu da ilimin ba bata san daɗin ilimin ba balle ta yi azama shirya yara bari su makaranta kada su latti in su illata za a darasi ba sa na a wannan duk bai dame ta ba kana wajen tsafta gida ha'ilau ta san da za ta tsafta gidanta ta yi shara wannan tun muna makaranta ma wanda suka yi boarding school sun san irin wannan abubuwan afoshin ake raba mutum kowa saboda tsaftsafta waje to wannan ta taho da shi har gidan mijinta ta san yadda za ta gyara komi bayi ta san za ta wanke ta san za ta shirya gadon mijinta ta san yadda za ta yi amfani da kaya a kicin komi an sani da tun a makaranta mun karanci wa'annan kana lafiyan yara ta san asibiti ba su da lafiya zan ta azama kai su asibiti idan likita ya rubuto magani ta san irin adadin maganin za ta ba su in na shafawa ne ta sani in na sha ne ta sani in cokali ɗaya za ta bayar ta sani in sau biyu za a sha a rana ko sau uku ta sani to ko waye nan ta zamani aka bugu sai ta ce ke magana ko kuma da Allah duba mun waye ya bugo mun? ko kuma dunuwa mun sunan wance da Allah zana so in kira ta ka gani so ilimi yana da amfani wurin 'ya'ya mata sosai kwarai da gaske saboda haka da Allah iyaye su ba da mahimmanci wurin sa 'ya'yansu makaranta. Fatima Abdullahi Kazaure tsohuwar malamin makaranta a Kaduna, Najeriya. Ita kuwa malama Bilkisu Labaran aduwa ga abin da take cewa. Yana da mahimmanci sosai musamman ta wurin mako ta bangaren siye da siyarwa. Tana da ilimin da za ta yi amfani musamman ga wayoyin nan da ake amfani da su za ta iya tallata komi nata kaga in ba ilimi ba za ta yi wannan ba amma inda ilimin ta sai da za ta saka kayanta ta tallata shi a siya ta karbi kuɗinta ta waya ta tura musu kaya kuma duk dai ta wayan za a yi wannan amfani da shi. Balki su labarai. Sani Malfashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya. Haka zalika ilmin share fagen shiga firamare sannan hankali ya samu karkuwa Amma galibin waɗanda suke amfana da shirin su ne iyaye mazauna birane da manyan garuruwa. Ya batun yara ƙanana da suke yankunan karkarafa. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aiko mana. Sabon fagen yada ilimi ga yara wato sashen share fagen shiga firamare bangare ne da ya zame tilas amma kuma ya fi samuwa ne ga masu hannu da shuni da ma akasarin mazauna garuruwa da birane. Wannan al'amari ya sa aka sami yawaitar tambayoyi da ke neman bayanai. Alal misali, ko akan yi gangami na musamman da sanar da mazauna karkara muhimmanci da fa'idar sa 'ya'yansu waɗannan azuzuwa Malama Comfort Adada na kwalejin ilimi da ke zin a jihar Taraba masaniya ce bisa ilimin yara ƙanana. Yes Kwarai kuwa, kaga a sashen ilimin yara na makarantar nan yayin da muka horar da ɗalibai akwai bibiya da muke yi wadda ita kuwa asusun yara ta majalisar ɗinkin duniya ce ke sa ido. Haka ma, hukumar ilimi bai ta jiha suna da jami'ai masu rangadi don tabbatar da kaddamar da wannan tsari saboda haka ba kawai muna koyarwa ne mu kuma manta ba muka yi bibiya don tabbatar da an kaddamar to eh, malama akwai jama'a da dama da ke zargin rashin kwararrun malamai a wannan fanni muna da horar da malaman koyar da ƙananan yara eh muna da shi a kwalejin ilimi kuma ina ganin an kafa sashen koyar da wannan tun shekarar 2008 kuma mun yaye horarrun malamai kuma ina shaida maka yanzu haka dalibai da ke karatun ilimin share fagen shiga firamare sun ɗara 167. Iyaye ma na turo 'ya'yansu don su karanta wannan darasi. Saboda wayar da kan jama'a da aka yi don haka muna horar da su a matakin kwalejin ilimi kuma bitoci da muke gudanarwa kan bai waɗanda a da ba su da sani kan wannan fanni a karatunsu ta kwalejin ilimi ko ta jami'a mukan tara mukan tara su don ilmantar da su su tun da yake sun tsinci kansu a sashen koyarwa irin ta yara ƙanana za mu horar da su ta gajerun kwasa-kusai abu ne da muka yi a kowace shekara wannan shine shekara ta goma da nake gudanar da wannan mm. um, yaya su ko malaman makarantu zaman kansu wato makarantun kuɗi kaga waɗanda suka tsara gudanar da waɗannan bitoci ba za su so a kashe kudadensu bisa jaurar neman riba na wani ba amma abin da muke a jihar nan makarantun kuɗi kan gayyace mu mu horar da malamansu mukan yi kamar a watan disamba da ta gabata mun gudanar da irin wannan ga wata makaranta koyaushe muka samu gayyata muka je mu gudanar da bitoci mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba zan gwamnati ka mu dai ilimi jami'u kanana jahannan muna da potepo lokacin sikiriti ya satuwan ne ba kari a duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an kara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un kanana ana nan ana kara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusa kasashen kahin garaba zai gwada ba binta da kwanta gora hannu na gazato samun kari bayan sakandare ɗin mu akwai na koyon malanta Masu aro da wannan Allah ya mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Cubahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.